Nana Hadiza Malam Musa mai kimanin shekaru arba'in da mijinta ya rasu ya barta da 'ya'ya biyar yau kimanin shekaru biyar kenan da ta kafa wata kungiya a jihar Agadez domin taimakawa yara marayu na garin tana matsayin uwar gidar wa'annan yaran da kokarin ganin ta biya musu wasu bukatunsu na cimaka. Abin da ya sa muka zaɓo mu taimaka ma yaran marayu ba su da gata shine yasa nake son in zame musu gata in zame musu uwa kenan abubuwan da masu uwaye suke samu insha Allahu ina kokarin su ma su same su don su yi farin farin ciki da hakan yanzu muna da yara ɗari biyu da talatin wanda muke tallafa mu. yau shekaru biyu kenan da nana hadiza ta so mu raba wa yara nama kamar su lokacin sallar layya shekara biyu da na fara ba da tallafi na nama a kowace layya na soma ba yaran marayu hamsin tallafi kas su gani wurin masu uwaye da rai su su ji ba daɗi shi yasa na fara yin wanga ina yin shi da kuɗi na muna yanka kimanin dabba uku zuwa biyar wanda muke kakkasawa muna gama da hatsi da wake muna basu. Yau da sati biyu a albarkacin sallar layya 'yan samarin nan da aka tattauna da su a gun raba abinci sun nuna jin daɗin su sosai. Na ji daɗi da kuma wannan taimako. Kuma zan samu ci nama don sallah. Kuma kan ga zan da shi. Mace kuma in ka fura na sha. An ba ni wake, an ba ni hatsi, an ba ni nama. Kuma na ji daɗi da wannan taimako da aka mana. Zai sani wa in ci nama kamar kowa saboda sallah ce. In ba da aka taimaka mana ba. Ba samu wanda zai ba mu nama ba mun gode kwarai aikin ladan da al'ummar kewayen na na hadiza ke yabawa gaskiya abin da nana hadiza ke yi na tallafawa yaran marayu da suka rasa iyayensu abun a jinjina mata ne musamman ma da yadda da gominta da ta ne tallafawa marayu na yaba da irin wannan aikin da ta yi abun farin ciki ne a ce wasu su yi koyi da irin yadda take gudanar da irin wannan domin su tallafa marayu a sa marayu cikin farin cikin da na azame musu madadin babbar rashi da suka yi na mahaifi ko mahaifiya. Ganin yaran nan da ba su da ƙarfi cikin fara'a da samun abinci yadda ya kamata shine burin na na Hadiza Malam Musa.